من أعدائهم مفسدين الأرض والأنعام من أشرافهم من أشرافهم مشركين الخلق والأذنان من أشرافهم موجب الأبناء في الهداء عن آبائهم مشوق إشفاقه الميمون قل الأيتام تام مهلك شيء النبى من حلقة الكفار كافرين في الأعراج أتكم cikin يرقص عشان min أعدائهم سبو saboda gafar da mufsidin al-ardh su kafirai su ne masu bata kasa ka ganin ismu ba iya amalu amalu fi'lihi yasa al-ardh ya zamanto mafulun bihi wal an'ama sannan duk wata ni'ima suna bata ta min daga ashrabihim mashar mutanen da ba su kafirai din ba mushribin al-khanqa su kuma musulmi su suke shayar da makura ga kafirai al-khanqa ce al ana nufin ainihin wato aiki alhamur ita kanta giya sannan akan ce alkhanqa shine alquna'u idza mala'a ƙarya idan ya cika ta sannan aka ce alkhan shine mai shiddatu ala halq ala halqihi wa asiri, wato tsananin makwara akan wuyan shi har sai ya mutu akan ce masa alkhan idan aka mushribin alkhanqa su musulmi su suke shayar da maƙwara ta mutuwa ga kafare wal adgana da kuma ainihin wato kiyayya min asharafihim daga manyan su kafirai din mu'timul abna'i annabi mai mayar da 'ya'yan kafirai su zaman tomi marayu ne fil hajja'i a cikin filin yaƙi an daga barin aba'in iyayensu amma kar ka ɗauka cewa a'a ba haka bane ka mushfiqun tausayin annabi wato ishfaquhu rahamarsa ta wato almaumu ko abin so ya cika lil aita mu su kuma malaye ko kwa sara lil khairatu wa haban liman qad mannahu sara mautan lil ladhi da hada amma sannahu sara fi ta'atihi la yastawa min annahu sara lil ma'bud an ladzatihi lakinnahu laysa an qatil al'adi mulzim samsa min sam dai muhun kan kana fi madra a idha al wara juduhu fi mulkihi imalu nibati sara وجهه وجه منير ذو ضياء إن يرى ديكم من دابه إرقام ترقام الشرى باسل خمس إلى درب الطلا والهامهام صار النبي يكسن شيء mai yawan kyauta biman kadman ko Sara annabi ya kasance wahaba mai yawan baiwa da khairata ga alheri biman ga wannan da kadman nahu ya nemi kyautar annabi Sara annabi ya kasance mautan mutuwa kuma lillazi ga wanda kada hada ya karkace amma daga barin abin da sallahu annabi ya sunnanta shi sara annabi ya kasance fa fi ta'ati a wajen da'arsa ga Allah la yastawa ba a yin daidai da shi min annahu tare da cewa shi annabi kuma ba sama yayi azumi lil ma'budi saboda abun bautar shi ko kace sama annabi ya kame bil ma'budi saboda abin bauta shi Allah za zatihi daga barin ababen jin dadin sa na duniya lakin na sai dai shi annabi fa laisa bai kasance ba fa sam ya kame ya yi shiru an katil al'adi daga yakar makiya mujzimu takobinsa as wanda yake kaza kuna ganin akwai hadisi a bukhari tsakanin kitabul ilm ko kitabul kitabul ilm da wancan sahabi ne yake cewa da za a dauki takobi as-samsam a dora a wuyan shi ka tuna hadisin dai muhu zalin wato ukubar annabi kad kana ya kasance ne fi rama ka duk wanda ya nemi iza alwara sai ya cutar da talakan duniya Da ka duk wancan abubuwan da kaji ana faɗa mutumul abna'i fil haja'i an aba'ihim to dai muhu, ukubar annabi kadkana ta kasance ne fi man rama cikin wanda ya nemi iza alwara ya cutar da talikan duniya mutumin da ya zama dan ta'adda to juhuduhu ƙoƙarin annabi fi mulkihi a cikin mulkinsa na manzanci da Allah ya koshi da shi imalu aiwatar da nujubata zababbin raƙuma asura masu tafiyar da ne ya ɗauki to kyauta ya baka wajibu fuskar annabi wajahun fuska ne munirun mai haskakawa zudiya in ma'abucin haske din yura in aka gaishe sannan daigamin annabi zaki ne min da abiyi daga cikin ɗabi'arsa irgamu tirmaza dirgami zakokin nan na ashura rukuki daji ke nan an ce wannan zakokin sun fi bala'i sannan basilin annabi jarumi ne khamsun ko ka ce mai shafaffen ciki ko mai rindina guda ɗari biyar gaba ɗari biyar maimana waye waye ɗari biyar da ka sani sannan ham annabi ya yi himma ila darbin tula zuwa ga dukan ainihin wato wuyayewa na kafare walhamun kuma kunyarsu Ya كثير juri في إمحال غيث والإهاب يا سريع الأخذ في إخلاف شرع يا وكيل الكل في غيباته أرض بأحياء عليما عنده الألام ذو الإشار شاد زاهد تقواه في الدنيا في, في الدنيا هلز هذا حال يا كثير الجود يا ميون توتا في إمحال أتكم فلن ليس كرهدي والإحادة كما فلن نرش من سما يا سريع الأخذ يا مي كوغا وكامو في إخلاف الشرع أتكن ساق شرع في البلاد أتكن غروروا ya wakilin kulli ya wakilin duk wani wanda Allah ya aiko ko da wakilin kulli ya wakilin kowa da kowa tun da shi Allah ya aiko fi gaibati ya ha a cikin bakuwarsa har yanzu da annabi kuma zuwa ga Allah shine wakilin kowa da kowa wanda Allah ya aiko mai ardan a ƙasa bi ahad ko ka ce mai nisa ko ka ce bi ardan ga ƙasan nan na me ardan ga ƙasan nan na adawa ya alima ya masanin da inda hu a gurinsa allama akwai fannoni na ilimin zul'irshadi ma'abucin shirirwa sha wanda ya ɗaukaka zahidun annabi mai tsoron Allah ne wato zahidun mai gudun duniya ne ta ƙawahu tsoron allan annabi ya shiryar fit duniya a cikin wannan duniyar lissu ha daga masu gudun duniya duk wani wanda zai gudun duniya to sai zai koya annabi gurin gudun duniya ko kuwa laura abu faris da a ce faris sadaukin soja mahayin doki zai gan shi na dasi ya dawo an daga barin adatul fursani sana'an nan ta jarumai ko kuwa jala annabi ya yawo fi ardil aadi a cikin kasar makiya shaulatin yawo ɗaya fi kulli babin a cikin kowace irin kofa zaka wannan fa shine fassalul mu'minina alfaharin masu imani alfa'ilina masu samun babban rabo bil ma'ada da makoma laura ahu sahib da a ce sahib zai gan shi sunan wani mutum ne shi ma ta wallahi da ya tuba an sana'atul kuttabi daga sana'an nan ta ainihin wato haɗa runduna inda dama asalin alkitabu daga alkatibatu ne alkatibatu kuma ita shi, wannan fallaye sai an har haɗa su ne sannan ke zama alkitabu haka runduna sai mutane sun haɗu ne ake samun aljeshu alkatiba daga nan ake samun alkitabu awar ahu aw arahu rastum ko da a cewa rastum zai bujiro wa annabi fi mawdi'il irhabi a wajen nan na tsoro haq wallahi da sai ya tsorata ya qawiyyal mulki ya zainat duna ya munqida ya qayyiman يا أديما زهزهت عيناهم من كل القضاء يا نظام الملك يا فصل ولا يا من إذا جاءه المستنجد المظلوم بالإنجاد جاء يا قوي الملك يا وند الله يبا قرب ba za a ce shi yake da ƙarfin mulki ba ya zainab duniya ya wanda Allah ya sa shi ya zama kwalliya ga duniya ya munƙida ya wanda yake tsamar da mutane daga bata da izinin Allah ya karima ya mai karamci kashifan la'awa'i wanda yake yayi tsananci tsananci da izinin Allah wal aza da kuma cututtuka an kana da cuta an ka zo wani shin yin addu'a da izinin Allah sai ya warke ya aziman ya mai girman da zaha zahat ainahu idan sa ta nisanta an min kulli kaza daga dukkan kowace irin kwanza ya nizamal mulki ya wanda Allah ya bashi tsarin mulki ya fakar alwara ya alfaharin talikai ya man iza ja'ahu almustanjidu ya wanda idan mai neman taimako ya zo masa almazlum wanda aka yi zalunta ja sai ya masa kyauta bil injari da taimakon ko kuwa sai mu tsano sai mu sallah mu ga ra'ayi ana bu to shekara wani